وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين يومنا عشرين قوة ترى وتر رمضان dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya zo sha biyu ga watan goma dubu biyu da shida. Allah ta'ala cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan masallaci a wannan makaranta ko wannan santa ta al'imam Malik domin gabatar da wa'azi wanda ya shafi mata. Da haka ina roƙon abubuwa guda uku kafin mu fara gabatar da wato wannan karatu. Na ɗaya waɗanda suke da hanset su mana ɗayan hudu da shi ko dai su kashe ko su sa shi a vibration ko silent ko kuma su sa shi a light wannan zai sa ba zai dame mu da ƙara ko ya shigan mana da sauti ciki ko ya ja hankali ba na biyu mata masu yara kar su zauna a gurin da yake da zafi da yawa saboda 'ya'yansu za su dinga kuka sosai da aka su fita guri mai iska shi sai bu dacewa da su na uku waɗanda suke surutu da Allah ce ba mu aran awa ɗaya kawai su daina surutu na awa ɗaya da ‘yan mintuna har mu ƙarasa wannan wato karatu da za mu insha Allah wannan shine roƙon abubuwa guda uku ɗin a kada wasu daga cikin mata su ga an fitar da su waje kuma wasu suna shigowa waɗanda suka shigo kurame ne waɗanda ba sa ji in suka tsaya daga waje akwai ko malaminsu wanda zai dinga nuna musu da nasu karatun yadda za su gane saboda haka yana kusa da su yana nuna musu da hannu wannan shine dalilin da yasa kuka ga an shigo da su kusa shi yana ji su suna shi kuma yana nuna musu da hannu shine dalilin da yasa aka ce masu ji su fita waje su jiyo waɗanda ko ba sa ji su shigo daga ciki don malaminsu ya dinga nuna musu da aka kawo waɗanda aka fi su waje su samu damuwa wannan shine hikimar abinda za mu yi magana a kansa shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk matan da aka ce matar annabi to darajarta ta ƙaru matar da ta fi kowace daraja a duniya ita ce matar annabi hakanan idan kuma matar da ta fi kowace rashin daraja a duniya shine matar annabin kuma da bata bi annabin ba don Allah ta'ala ya ba mu misalin matan annabawa guda biyu a cikin alkur'ani waɗanda ba su bi annabin nasu ba kuma a ƙarshe Allah ya lissafa su cikin taɓaɓɓun mata ya ce Allah yana buga misali game da wasu mata guda biyu matar annabi Nuhu da matar annabi Lot sun kasance ƙarƙashin wasu bayinmu guda biyu nagartattu, amma sai suka ha'ince su ba su yi aƙida da addini irin nasu ba. Allah ya ce zamansu a ƙarƙashin waɗannan annabawa bai amfane su ba, don haka rana alƙiyama za a ce su shiga cikin wuta tare da masu shiga. Wannan shine asarar da waɗancan mata guda biyu suka yi. tare da suna ƙarƙashin annabawa manzanni amma ba su aiki da abin da annabawan da manzannin suka zo da shi ba da haka malamai suka ce alƙur'ani ya saka mace a kowane irin matsayi wanda namiji ya shiga ana samun mace mumina saliha nagartacciya mai imani mai gaskiya mai amana 'yan aljanna kuma mijinta ma ya zamo salihi nagartacce mai gaskiya mai amana ɗan aljanna ana samun mace 'yan wuta mijinta ma ɗan wuta ana samun mace 'yan aljanna mijinta ɗan wuta ana samun mace 'yar wuta mijinta ɗan aljanna wannan duka ya zo a cikin alkur'ani misalin inda mace ta zo 'yan aljanna mijinta ɗan aljanna ƙissar annabi zakariya a cikin suratul anbiya Allah ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja Allah ya ce ka ambata musu labarin zakariya lokacin da ya rasa ɗa gashi ya tsufa matarsa ta tsufa sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah kakka banni haka na mutu ba tare da na haihu ba kai ne fiyayyen masu gajewa Allah ce sai na amsa masa wannan addu'a tasa na ba shi ɗa mai suna ya haya, kuma na inganta masa matarsa sun kasance da matar da ɗan da uban dukkan dukkansu nagartattu ne suna bauta wa Allah ta'ala suna kwaɗayin rahamarsa suna tsoron azabarsa kuma sun kasance masu jin tsoro ga Allah kun ga anan zakariya da matarsa dukkan su nagartattu ne 'yan aljanna to wannan shine misalin farko da muka ce ana samun miji a samu mace dukkaninsu nagartattu kuma su samu satifiket ɗin aljanna sannan misali na biyu ana samun miji da mata ‘yan wuta mijin ɗan wuta matarsa ‘yan wuta kamar kissa ummu jamil da mijinta abu lahabin ummu jamil ita ce wacce take ɗaukan ƙaya tana zubawa akan hanya don manzon Allah ya taka. ita ce wacce ta ɗauki sarƙarta mai tsada ta bayar a siyar don a yaƙi manzon Allah ita ce ta ɗauko gungume man itace kamar yadda Shek Albani ya ka a cikin sahihu siratun Nabawiya, ta tafi za ta rusa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta gabato inda manzon Allah yake zaune sai Allah ya makantar da idanta tana ganin Abubakar amma ba ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana zuwa ta ce sayyidina Abubakar ina abokinka na ji an ce Allahnsa ya saukar da aya daga sama yana la'anta ta, da na same shi da sai na fasa masa kai. Allah ya makantar da idanta ga barin kallon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ita ce wacce take sa wa manzon Allah suna muzammaman abin zargi, haka take kiran annabi sallallahu Alaihi wasallama. To wannan mata da mijinta Abu Lahabin, wanda kuma shi ne mutum na farko da ya fara gaya wa manzon Allah baƙar magana. a faɗin duniya gaba ɗaya shi ne ya fara gaya wa manzan Allah mummunan magana lokacin da ya tara su a gindin wani dutse domin ya isa musu da saƙon Allah kowa ya ji saƙon wanda ya masa ya amsa wanda bai masa ba ya shiru amma shi sai ya ce tabballaka ali hadha jama'atana ya ce wa manzan Allah wannan mummunan kalma kamar ka ce tirdawa ne saboda haka ka tara mu to saboda wannan Allah ya saukar da sura wacce har ƙarshen duniya cikin surorin alkur'ani ɗari da goma sha hudu sura guda aka saukar ana la'antarsa shi da matarsa Allah ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad Allah yace wato hannayen Abu Lahabin sun taɗe shi ma ya taɗe abin da ya tara na dukiya da ‘ya'ya ba za su tsina na masa komai ba, sai ya shiga wuta ma'abociyar horuwa, tare da matarsa wacce take ɗaukan kiraren wuta, a wuyanta akwai igiya ta kaba wacce za a dinga zira ta a wutar jahannama. Kun ga wannan sura an saukar da ita ne don al'anci wata mata da mijinta, don haka Abu Lahabin da matarsa Umu Jamilin tsinannun Allah ne, la'antattu ne, kuma ‘yan wuta ne. kun ga mun samo misali kenan a sura sukutun na misali na biyu da muka baya cewa ana samun mace da mijinta dukkaninsu miyagu sannan misali na uku cewa ana samun miji na gari matarsa ba ta gari ba shine misalin annabi nuhu da annabi lot wanda waɗannan annabawa ne na Allah manya mursalai manzanni wanda annabi nuhu Shi ne wanda ya kwashe shekara dubu ba hamsin yana wa'azi akwai sura sukutun a cikin alkur'ani suranta suratu nuh amma tare da haka matarsa wato kafira ce haka annabu lut wanda ya je yana ta wa'azi shi ma matansa kafira ne Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani ya tseratar da annabawan lokacin da ya saukar da azaba amma matan nasu aka haɗa da su a cikin azaba kun ga shine misali na uku a cikin suratul tahrim wanda muka ce an sami miji na ƙwarai nagartacce matarsa kuma ba nagartacciya ba sannan misali na hudu ana samun macen ce kuma ta ƙwarai ta gari saliha nagartacciya amma kuma mijinta ba salihi nagartacce ba misali fir'auna kun ga fir'auna shi ne mafi girman kafiri ko mafi yawan kafirin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani Allah ya kama sunansa hassau saba'in da hudu a cikin alkur'ani a surori daban-daban kuma ya gaya mana cikin mugayen laifuffukan da ya yi da'awa shi Allah ne kuma ya yi da'awa zai je sama ya faɗa da Allah sannan ya kwashe shekaru yana yanka jarirai shi ya fi kowa rashin tausayi a duniya tunda shi ba ma zai bari ka girma ba tun kana jariri mahaifiyar mutum tana haihuwarsa fir'auna yana sa wuka a wuyansa iyanka amma tare da wannan tabargaza ta fir'auna da kafircin fir'auna da kangarewa fir'auna amma matarsa kuma ‘yan aljanna ce, ita ce wato Asiya bintu mazahim. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kama mana sunanta a hadisi sahihi, ice sunanta kenan, kuma da Allah ya tashi ba da kissata cikin suratul tahrim ya raba ta ga fir'auna. Ka gani? Ya matar fir'auna, saboda haka fir'auna kafiri ne amma ga matarsa ta zamo saliha ta kwarai ya aljanna har tana cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa yace suna da daraja mai girma to kun ga wannan shine misali guda hudu an samu mace ta kwarai mijinta na kwarai a cikin suratul anbiya an samu mace wato ba nagartacciya ba mijinta ba nagartacce ba a cikin suratul masadi an samu wato ainihin mace ta kwarai mijinta ba na kwarai ba a cikin wato suratul tahrim an samu mace ba ta kwarai ba mijinta na kwarai a dai cikin suratul tahrim da haka wannan shine misali guda hudu to ashe nagarta kenan aiki ne ba gado bane wanda yayi aikin nagarta sai zamo nagartacce shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ko mace za mu raya shi rayuwa mai kyau za kuma mu ba shi lada mafi yawan abin da wato ainihin ya, wato ainihin yi man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace Allah ce za mu raya shi ingantacciyar rayuwa sannan mu saka masa da mafi alherin abin da ya aikata haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure kuma ya auri mata goma waɗanda ya zauna da su ta cikon sha ɗaya bai zauna da ita ba suka rabu wani zai iya cewa ta ce wai wai wai har goma sha ɗaya sai mu ce kwarai har goma sha ɗaya kuma kowace ya ba ta haƙƙinta na shari'a domin akwai abin da Allah yake halatta wa annabi baya halatta wa al'ummansa mu Allah ya tsaye da mu a hudu ya ce in za ku auri mace biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to kowa ya zauna da ɗaya da haka Allah ya sharɗanta ma wanda zai ƙara aure sai in zai iya adalci in ba zai adalci ba zai cuci ɗaya to ya zauna da ɗaya har zuwa mutuwarsa ko zuwa mutuwarta amma Allah bai baka dama ka ƙara ba sai da ya sharɗanta maka magana adalci daka ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya auri mata biyu sai yake cutar ɗaya ike zalunta ɗaya ike tauyewa ɗaya haƙƙi zai tashi rana alƙiyama ɓarin jikinsa ɗaya ya yi paralyze ma'ana ɓarin jikinsa ɗaya ya mutu ya riɓe ya lalace duk wanda ka gan shi a ranar alkiyama barin jikinsa ɗaya ya lalace alama ne na ya zalunci ɗaya daga cikin matansa. Daka Allah ya ce fanki huma ƙabalakun minan nisa'i masna wa fulafa wa ruba fa in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu Allah ta'ala ya ce ku auri abin da ya muku daɗi na mata bibiyu, uku uku hudu hudu sai ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku auri ɗaya tak wannan shi ya fi kusa ko kuma abin da dama ku ta mallaka wannan shi ya fi kusa ba za ku yi zalunci ba a mafi kyawun fassara to wannan shine abin da Allah ya faɗa dangane ga ƙarin aure to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ne shugaban adalai shugaban manzanni mafi darajar masu daraja mafi ɗaukakan masu ɗaukaka ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa girmama Allah kuma Allah ya fi saninsa da girmama shi to shi yasa shi za a iya yin fiye da haka na ɗaya kenan na biyu kuma domin a nuna wa mutane matsayin mata a musulunci wanda kafin zuwan musulunci babu wacce ta ɗanɗana kuɗatta a duniya irin mace hakika a zamanin jahiliya ta da da ta yanzu an azabtar da mace an wahalar da mace an wato wulakanta mace an tozarta mace sai da addinin musulunci ya zo ya tarar an hana mata abu shida ya zo ya kwato musu abu shidan nan abu na ɗaya an hana su ‘yancin rayuwa sai mutum ya ɗauki mace da ranta ya rami ya saka ta ya binne kamar yadda aka kawo a ƙissa cewa wani mutum ya musulunta sai aka ga yana kuka aka tambaye shi dalilin kukansa ya ce sau goma sha biyu matansa suna haihuwan ‘ya'ya mata yana ɗaukan su ya je ya saka su a rami ya binne su da ransu da ransu ake saka su a rami a binne sai da Allah ya zo ya soke wannan muguwa al'ada ya ce a ban mace ta rayu kad a daina kashe mata a ba su rayu a cikin suratun nahali Allah yake ba mu kissar abin da suke aikatawa yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun Allah yace idan wato aka yi wa ɗayansu bishara cewa matakka ta haihu sai ya tambaya me ta haifa in an ce mace ce sai ya guntsa fuska ya ɓata rai ya sha kunu baƙin ciki ya kama shi ya za a haifa masa mace a ƙarshe sai ya ɗaukan mata mataki biyu ko ya je ya ƙatar rami ya saka ta a ciki ya binne ko kuma ya riƙe ta a wulaƙance duk aikin wahala ita za ta yi Allah ya ce tir da wannan mummunan hukunci da suke yi akan mata. an ce wani mutum shi ma an kawo a kissa cewa bayan ya musulunta sai aka ga yana sankuyar da kai aka tambaye shi yace ya gare ni sai da ta kai shekara goma sha ɗaya sai na ce ta zo ta raka ni waje Yace da na fita waje sai na yi rami ina yin haka in na gaji yatta wace take zuwa take goge min gumi in na yi haka na gaji ita take zuwa take goge min gumi amma da na ƙare tana sannu ba da aiki ba ta san ramin kashe ita nake haƙawa ba yace bayan na gama ramin na kalli fuskarta ta kalle ni kamar tausayi zai kama ni in fasa yace sai na jefa wani abu cikin rami na ce shiga ki ɗauko yace tana shiga sai na bita da ƙasa tana baba baba me ne maka baba ya mai da ƙasa ya binne ta wai zal mau'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat to wannan shine rashin imani da rashin kirki da rashin mutunci da mata suka gamu da shi a jahiliya wanda musulunci ya zo ya soke wannan al'ada ya ce ka a ƙara kashe mace Allah da ya tashi gaya wa ɗan adam ni'imar haihuwa sai ce lillahi mulku samawati wal ard ya khuluqu ma ya habu liman sha'u inasa wa ya habu liman zukur Auyi aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah ta'ala ya ce mulkin sammai da ƙasa na Allah ne kawai yana halitta abin da ya ga dama wani Allah ya bashi ‘ya'ya mata kun ga sai ya fara da su wani kuma Allah ya bashi ‘ya'ya maza kawai wani Allah ya bashi ‘ya'ya mata kawai wani Allah ya haɗa masa ‘ya'ya mata da ‘ya'ya maza wani kuma Allah ya bashi ko haihuwan ma ba zai ba baya haihuwa ko ya batta ba ta haihuwa to kun ga Allah ya ce yana aikata abin da ya ga dama sai ya fara da mace wanda ibnul qayyim a cikin littafinsa tuhfatul maudud bi ahkamil maulud yayi bayani matsayin mace a wasu fasula a farko wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda aka haifa masa ‘ya'ya mata guda uku ya yi musu kyakkyawar tarbiyya ya kula da su aljanna ta waje ba a gare shi duk wanda ba a haifa masa ‘ya'ya mata uku ba da haka shi sai ya ɗora hannu a ka don bai samu aljanna ta wannan hanyar ba sai dai neme ta ta wata hanya so da ka bishara ku mata da kuka haifi ƴaƴa mata in ne muku bishara ku tsaya ku yi musu tarbiyya mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna ta tabbata gare ku wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda biyu wajen Nana Aisha tana neman sadaka ko kyauta sai Nana Aisha ta ɗauki bangaren dabinai ta bawa matar sai ta raba wa ƴaƴanta dabinan kafin ta ɓare nata ta ci ‘ya'yan sun cinye sai suka ce babu ƙara mana sai ta ɗauko natan da za ta ci ta ba wa ‘ya'yan sai abin ya ba wa nana Aisha mamaki tunda ita nana Aisha bata taɓa haihuwa ba sai abin ya bata mamaki ya bata sha'awa ya ƙayatar da ita ya bata tausayi manzon Allah yana shigowa sallallahu alaihi wasallama sai ta gaya masa sai manzon Allah ya ce wanda duk Allah ya gwada shi ya jarabce shi ya ba shi mata ‘ya'ya mata ya yi haƙuri da su ya tarbiyyantar da su aljanna ta waje ba a gare shi kun ga matsayin farko kenan cikin abubuwa shida da mata suka rasa manzon Allah ya zo ya dawo musu da shi na biyu ba a ba su gado kafin zuwan musulunci ba a ba wa mace gado tana kallon dukiyar babanta sai a rabe a ce ita wai ba ta yaƙi ba ta iya shiga faɗa ba ta ma iya kare mutuncin baban ba a gaban jama'a sai da musulunci ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya soke waccan al'ada ya ce a ba wa mata gado. Tunda Allah ya ce a ba su gado, mutane da yawa sun fi ɗaukan cewa an ce a ba mata biyu, a ba mata ɗaya, a ba namiji biyu. Wannan shashi ne na rabon gado, ba ko da yaushe ba ne ake ba wa mata ɗaya a ba namiji biyu. Wannan yana faruwa ne a wasu halaye ko uku ko huɗu. amma mace akwai inda ake ba ta rabi akwai inda ake ba mata biyu bisa uku akwai inda ake ba ta rabi akwai inda ake ba ta ɗaya bisa uku akwai inda ake ba ta ɗaya bisa shida akwai inda ake ba ta ɗaya bisa hudu akwai inda ake ba ta ɗaya bisa takwas da haka dama gado ya kasu ɗaya bisa takwas ɗaya bisa shida ɗaya bisa hudu ɗaya bisa uku biyu bisa uku da rabi to kowanne akwai inda mace take samu akwai inda ake bata rabi yanzu misali mutum ya mutu ya ba yarsa kwaya ɗaya yana da miliyan ɗari ba shi da ɗa namiji sai a ɗauki miliyan hamsin a bata rabin abin da babanta ya bari tun da babu ɗa namiji kun ga anan ta sami wato rabin dukiya haka nan za a iya bata rabi lokacin da ta zamo shaƙiƙiyar wani uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wani mai kuɗi sai ya rasu ba shi da ‘ya'ya sai a ɗauki rabi a bata na dukiyarsa haka wacce suka haɗa uba ɗaya da wani mai kuɗi ba shi da ‘ya'ya ya rasu za a ɗauki rabin dukiyarsa a bata haka nan lokacin da wato suka zama su biyu ‘ya'ya ko suka zama su biyu shaƙiƙai ko su biyu la'abbai ana iya ɗaukan biyu bisa uku na komai yawan dukiya a basu kun ga ashe kenan a wasu halaye ne inda suka haɗu da namiji kamar shaƙiƙi da shaƙiƙiya kamar li'abbi da li'abiya kamar eh, jika da jikanya kamar kuma ɗa da ‘ya a nan ne kaɗai ake ba su biyu a bawa namijin ɗaya amma ba haka ba suna cin rabi suna cin bi bisa uku suna cin ɗaya bisa uku suna cin ɗaya bisa hudu suna samun ɗaya bisa shida suna samun ɗaya bisa takwas to kun ga wannan musulunci ya zo ya dawo da wannan haƙƙin ya saukar da sura aya a cikin suratun nisa ya ce yusikumullahu fi auladikum sai ce lizzakari misul hazzil unsayaini fa in kunna nisa'an fawqa sunataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu kun ga masu magana can suke tsayawa an ce a ba mace ɗaya a ba namiji biyu amma in mata ne kawai a ba su biyu bisa uku in ita kaɗai ce a ba ta rabi kun ga kenan duk gashi yadda ya fito matsayi na uku da mata suka rasa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya dawo musu da shi a musulunci shine ba a ba su sadaki idan ma za a auri mace in an ba ta sadaki sai ubanta ya kwace ya kashe ba haƙƙinta ba ne sai da Allah ya saukar da aya a cikin suratun nisa ya ce wa atun nisa a na nihila ku ba wa mata sadakinsu a hannu kyauta ce daga Allah so da haka wannan shine abu na uku da mata suka rasa musulunci ya dawo musu da shi abu na hudu ana yi musu auren dole auren tilas auren auren bana so sai a zo kawai uba ya hango wani kawai bai shawarci yarsa tana so ko ba ta so ba kawai sai dai a ce mata gobe za a daura aure kin taba ganin mijin baki taba ganin sa ba yayi miki bai miki ba kina so ba kya so babanki ya yi miki kama karya to wannan sai manzan Allah ya hana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albikiru azanu, wa iznuha sumatuha wasayyibu a bi nafsiha min waliyiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in za a aurar da matar da bata taɓa yin aure ba sai an nemi shawararta da izininta da wanda za a ɗaura musu auren sai ta aminta tana so shi ma ya aminta yana so domin ba a auren ina ƙi yana ƙi tana ƙi ko yana so tana ƙi ko tana ƙi yana so dama dole a yi auren ɗayan hudu ko dai baya so ba ta so kun ga ba shi da amfani ko yana so ita ba ta so kun ga ba amfani ko tana so shi baya so kun ga ba amfani dole sai an samu tana so yana so to wannan shine zai bada zaman lafiya da haƙuri da cin nasarar hikimar da ta sa aka yi auren to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ka'ida game da budurwa da wacce ta taɓa yin aure cewa ita ma ita tafi cancanta a ma fiye da waliyinta ta zaɓo wanda zai aura in har za a shawarci wacce ba taɓa aure ba to wacce ta taɓa yi ita ta taɓa auren ta zauna da namiji ta san halin maza ta gwada da aka ka a sake ɗora ta kan wannan abun ba tare da yardarta da izininta da zaɓinta ba kuma a cikin zadul ma'ad ibn qayyim ya rawaito cewa hadisai sahihai guda biyu cewa budurwa ta kawo ƙaran babanta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata auren dole manzon Allah ya ware auren haka bazawara ita ma ta taɓa kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mata aure ba ta so manzon Allah ya ware auren kun ga kenan ya faɗa hadisin kuma ya yi aiki da shi wannan shine haƙƙi na hudu wanda mata ba su da shi musulunci ya zo ya jawo musu sannan haƙƙi na biyar mata ba su da ‘yancin shiga cikin jama'a a harkokin rayuwa da su, sai da musulunci ya zo ya ce, A'a, mace fa ba najasa bace mace ba illa bace mace abokiyar rayuwa ce ta yau da kullum ta dai zauna a matsayinta na mace namiji ya tsaya a matsayinsa namiji na namiji da haka ne kowa zai ba wa al'umma gudunmawa don haka a cikin dukkan harkokin ibada babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire mace ko ina ya shigar da ita ana sallah farilla da su sau biyar a masallacin manzon Allah ana yin azumi da su ana yin haji da su suna karɓar zakka suna ba da zakka suna yin aikin haji sannan kuma mata suna wato ainihin fita jihadi suna dafa wa mujahidai abinci suna kuma ainihin wato jinyar marasa lafiya kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga wata sahabiya mai suna rubayyi Ubintu mu'awwis wacce ta ce ita ma'aikaciyar lafiya ce idan an fita yaƙi takan taimakawa mata waɗanda maza waɗanda aka jima rauni tana musu kula da lafiyansu sannan kuma ta iya dafa abinci tana ma dafawa mujahidai abinci da haka ake fita da ita yaƙi saboda ta ƙware wajen dafuwa Mun ga ashe dafuwa ba ƙaramin abu bane a musulunci a cikin iya abinci to wannan shine wato matsayin mata ta wannan bangare sannan ta bangaren ilimi da sana'a kuma nan ma manzan Allah ya shigo da su cikin harkokin rayuwa manzan Allah ne ya fara buɗewa mata makaranta yana karantar da su kamar yadda ya tabbata a cikin kitabul ilim a cikin sahihul bukhari mata sun zo sun sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulallah maza sun tafi da ilimi mu ma ka ware mana ranar da za ka dinga karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa musu rana suna zuwa yana karantar da su daka da za a tambaye ku waye kafa waye ya fara kafawa mata makaranta sai ku ce manzon Allah waye malamin farko da ya fara karantar da mata sai ku ce manzon Allah menene ku cikin sahihul bukhari kitabul ilimi halas kun ga ce kenan mata dole a ba su ilimi sannan manzon Allah ya ba su dama suna yin sana'o'i da suka dace da su akwai wata mata ana kiranta ummu mubashir hadisi ya zo cikin sahihu muslim ma'aikaciyar gona ce tana yin kayan lambu tana siyarwa har manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya taɓa shiga gonarta ya tsinki 'ya'yan itace ya ci har da ta ganshi take cewa ya rasu rasulullah yake cewa babu wata da za ta dasa wani abu wanda ɗan adam ko dabba za su ci face sai Allah ya ba ta lada ranar alkiyama kun ga wanda yana cikin sahihu muslim sannan ana samun mata hafizan alkur'ani kamar ummu waraka me hujjar mata mace tana yi wa mata limanci ku duba cikin bulugul marami cikin kitabul imama ko abin nan ya kawo cewa wato ainihin manzan Allah ya naɗa wata limamiya mai suma ummu waraka da aka in kin haifi ya ke ma ki sa mata ummu waraka don ta zama limamiya ta haddace ya yace matan unguwan su dinga taruwa a gidanta ta nemi musu limanci kun ga hatta harkar limanci amma fa mata kawai za ta yi ma limancin kamar yadda na Aisha da na Ummu Salama ya zo a cikin littafin Sheikh Muhammad Nasiru, Nasiruddin Albani mai suna Tamamul Minna talikin da ya akan fiqh sunna a ciki ya kawo cewa ina na Aisha da nana Ummu Salama in mata sun taru to suna yi musu limanci kun ga kenan wato mata ma akwai limamai tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai masu karantarwa da karatu kamar Ummu Yaqub kamar yadda zuwa a cikin Sahihul Bukhari kitabut tafsir sun taɓa yin tattaunawa ita da Abdullahi dan Mas'ud akan harkar ilimi wanda kissa tana nan a cikin Sahihul Bukhari kitabut tafsiri karkashin aya da sura suratul hashari daka wannan ya nuna mata ba a bar su a baya ba akwai masu kuɗi irin su wata sahabiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura Fatimatu binti Qais ta wato ainihin yi idda a gidanta sai kuma ya tuno cewa mace ce wacce ake cika gidanta maƙil da maza saboda mawadaciya ce tana dafa abinci tana raba wa talakawa sunanta ummu sharik da haka ki rubuta ki ajiye ranar da kika samu ya ke ma kya iya sa mata ummu sharik wannan kissa kuma tana nan a cikin sahihul bukhari abu na shida wanda mata ba su samu ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tabbatar musu shine su na rayuwa su na rayuwa ina nufin abin da za su ci su sha su ɗaura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai da ayan alkur'ani da rayuwarsa ya nuna mace tana da hali uku in tana ya wajibi babanta iciyar da ita shayar da ita itufatar da ita isa ta a makaranta ya ɗauki nauyin rayuwarta gaba ɗaya hakan da yake kuma ibada ne Allah ne zai ba shi lada in kuma ta yi aure shayarwarta da ciyarwarta da tufatarwarta duka da dukkan harkokin maganinta da iliminta ya dawo kan mijinta duk mijin da bai yi wannan ba ana kirga shi a azzalumin miji wanda ya kasa biya wa matarsa haƙƙinta na rayuwa sannan in ta tsufa ma Allah bai ƙyale ta ba sai ya danƙa ta a hannun ‘ya'yanta ya ce wa bilwalidaini ihsana ma'ana ku kyautata wa iyayenku da haka ‘ya'yanta ne za su ciyar da ita su shayar da ita su tufatar da ita su kula da maganinta su kula da lafiyarta su kula da tsaftarta su kula da kwalliyarta duk wannan yana kan ‘ya'yanta kun ga ashe kenan mace ba wanda aka yi magata a duniya a musulunci irin mace don an ce zauna a gida a ci da ke in kina yarinya babanki ne zai ci da ke in kina mata aure mijinki zai kula da ke in kin tsufa ‘ya'yanki za su kula da ke a wane yanayi mace za ta tozarta in an bi ƙa'idan musulunci kun ga babu kenan to wannan su ne muƙaddima na abu shida matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta farko ita ce khadija na na khadijatu wannan mata ta yi albarka ta yi daraja ta yi kima domin ibnu qayyim yana cewa a cikin zadul ma'ad babu wata mata da Allah ya aiko a gaishe ta daga sama sai na na khadija Allah ya aiko mala'ika jibril ya ce ka samu manzon Allah ka gaya masa ina gaishe da na na khadija kuma na gina mata katafaren gida a cikin aljanna Da na Khadija aka gaya mata Allah yana gaishe ki yoke yanzu wa taɓa aiko yana gaishe ki ma balle Allah Allah ya aiko yana gaishe da mutum aiko wata kawarki ce ta ce da Allah za ki gamu da wance in kin gamu ki ce ina gaishe ta kuma ina tambayar lafiyarta za ki ji daɗi ko ba za ki ji daɗi ba balle Allah da ya halicci kowa ya aiko mala'ika Jibril ya gaya manzon Allah cewa a gaya miki ana gaishe ki Nana Khadija manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta amma ta taɓa yin aure har sau biyu har ta haifi ‘ya'ya uku. Aurenta na farko ta auri wani mutum da ake kira Atiku bin Abid shine mijinta na farko. Ta yi aure na biyu ta auri wani mutum da ake kira Abu Hala wanda sunansa Hindu bin Zurara bin Nabbash shine mijinta na biyu. kuma ta haifi ‘ya'ya wasu ce guda uku wasu ce guda hudu akwai Hindu akwai Haris akwai Zainab akwai Abdullah. waɗannan ‘ya'yan duka ba na manzon Allah ba ne, ‘ya'ya ne da ta haife su a aurenta na farko da na biyu, kamar yadda Ibn Hazmin ya kawo cikin Jawami Ustira, cewa ta haifi ‘ya'ya guda uku ko hudu kafin ta auri manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ta yi aure guda biyu. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aure ta tana ‘yar shekara ashirin da biyar. Ta yi ku ce, kai, kai, kai, kai, malam ai mu ba haka muka ji ba. mu abin da muka ji ya aure ta tana da shekara arba'in wannan shi ya shahara a bakin mutane kuma shi ake yaɗawa. to amma malamai bayan sun bi kissar cewa shekarunta arba'in sanadan wa matanan wa akalan wa adatan sun ce nana Khadija bata kai shekara arba'in lokacin da manzon Allah ya aure ta ba shekarar ta ko dai ashirin da biyar kamar yadda wata ruwaya sahihiya ta ce ko shekarar ta ashirin da takwas ashirin da takwas domin zan muku tambaya a ina kuka taɓa samun mace da ta kai shekara arba'in daga shekara arba'in kuma ta haifi ‘ya'ya shida daga arba'in ɗin zuwa sama ta haifi shida ba wai ta shida kafin arba'in ko ta a har mai ‘ya'ya sha biyu an samu ko da sha uku wata na haihuwa sha uku wata sha hudu har mai sha biyar ma ni na sani ‘ya'yanta goma sha biyar kuma ɗaya ne ya rasu sha hudu suna nan tana kallon su suna kallon ta saboda al'ada ta yau da kullum ta nuna in mace ta kai shekara arba'in to ta fara sanyi haihuwar raguwa take yi raguwa take tana daɗa girma haihuwar ta yana raguwa ta za a ce bayan manzo Allah ya aure ta tana shekara arba'in kuma daga shekara arba'in din bayan da ta haihu ya hudu kuma ta zo ta haifi shida da haka suka ce wannan kisa mai shekara arba'in kuma an ce shekara ta arba'in manzo Allah ya aure ta to sun zauna da manzon Allah shekara ashirin da biyar kenan sai da ta kai sittin da biyar kenan mun gani saboda haka aka ce a shekarar ta ashirin da biyar suka zauna ashirin da biyar ta rasu tana shekara hamsin wannan shine ruwa yadda Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ya kawo a cikin silsilatul ahadisu sahiha don haka wannan shine game da ita kuma wannan mata ta nuna manzon Allah ƙauna shi ma ya nuna mata sun yi zaman lafiya zaman mutunci zaman karamci zaman ganin darajar juna don hakko da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sanda ya tuno ta yakan ji daɗi a zuciyarsa hatta ‘yar uwarta ko ƙawarta ma manzon Allah yana girmama ƙawayenta, yana girmama ‘yan uwanta, hatta kai yakan sa a siyo masa rago, ya yanka ragon ya raba wa ƙawayen Khadija naman. Hanna Aisha ta ce, wai kai don Allah wannan tsohuwar ba ta rasu ba ne, kuma Allah ya musanya maka da ni ga ni budurwa kuma ka zo kana ta tunawa da tsohuwa yace a a Khadija a a Aisha wallahi Allah bai musanya min da wacce tafi Khadija ba matan nan ta yi imani da ni lokacin da jama'a suke guduna ta ciyar da dukiyarta ga baki ɗaya wajen addinin Allah ba ita ce ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga kogon Hira ba ya ga abin tsoro ba ita ce ta ɗauke shi suka tafi wajen warakatu bin Naufal ba ba ita ce lokacin da ake jifansa ake kyamarsa ta tsaya take kula da shi ba lokacin da yake zuwa kogon hira wa take ba shi guziri ya je ya zauna a kogon hira duk na na khadija ce wace ce ta haifa masa ‘ya'ya maza guda ainihin biyu mata hudu kuma matan duk sai da suka yi aure kowace a ɗakin mijinta ta rasu wace ce ta haife su da zainab da ruqayya da ummu kulsum da fatima da alqasim da abdullahi al-mulaqqab bi tayyib tahir waɗannan ƴaƴan na wanzuwa Allah guda shida ita ta haifa masa su to kuma mutum yana ƙara son matarsa in tana daɗa zubo masa yaya da yawa to kun ga wannan shi ne wato na na Khadija wanda tara su kafin hijira da shekara uku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yabanta yana girmama ta yana mutunta ta saboda irin cika alkawarin da ta yi na soyayya shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika mata wannan kuma manzon Allah bai aure ba sai da ta rasu wasu da yawa sukan kafa hujja da wannan ga maza sai su ce to kun ga annabi fa bai aure ba matarsa da farko sai da ta rasu da haka kai ma kakai aure sai ta farko ta rasu sai mu ce wa ya gaya miki sharaɗi ne ko doka ne ko ka'ida ce akar akara miki Allahu akara miki lahu ai ba haka bane ko cewa manzon Allah ya zauna da ita shekara ashirin da biyar bai ƙara aure ba ai yanayin ne ya bada haka lokacin ana cikin rigima ana cikin yaƙi ana dukan musulmi ana azabtar da su ana wahalar da su wa ma zai yi tunanin aure a wannan lokaci saboda haka ya zauna da ita shekara ashirin da biyar tabbas ita kaɗai ce kuma a tsawon shekara ashirin da biyar da haka za mu iya cewa na na khadija ba ta ga kishiya ba ko ɗaya kala ma'ana sai da ta rasu sannan aka ƙara aure wacce ta ga kishiyoyi kuma duk ta mallake gidan ta zama duk kishiyoyin da suka zo a bayanta ba su fita ba ita ce na na Aisha duk matan da annabi ya auro ga baki ɗaya kaf a bayanta suka zo ta fi kowa liya ta fi kowa tsafta ta fi kowa iya abinci ta fi kowa iya magana ta fi kowa iya shiga ta fi kowa tarairaya don haka duk matan da suka zo dole suka bi bayanta hatta mai tsananin kishin nan ummu salama mai tsananin kishi sai da ta kasa kwace ma na Aisha gidanta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana jinyar rashin lafiya sai aka dinga ɗaukan sa gobe a kai shi wancan ɗaki jibi a kai shi wancan ɗaki sai ce wai gobe ɗakin wa zan shiga jibi fa a ce na wance gata fa a ce na wance sai matansa suka ce mun gano so kake ka je ɗakin na na Aisha kai jinya a can naka mun yafe maka a kai ka can ɗakin aka ɗauke shi aka kai shi ɗakin na na Aisha a nan ya yi jinya a nan ya rasu tana rungume da shi kuma a ɗakin ta aka binne shi koyo Allah ya miki arziki kika je aikin hajji. in dai kin tsaya daidai inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake in kin je Madina kin je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kin biyo ta gurin to iya inda kike ganin inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwance ɗakin na Aisha ne anan kuma aka binne Sayyidina Abubakar anan aka binne Sayyidina Umar da haka ita ce matarsa ta farko sai mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta biyu ita ce nana sauda nana sauda bintu zam'ata bin qais bin abd shams bin wudd bin nas wannan mata ita ma manzon Allah ya aure ta a halin ta taba yin aure sunan mijinta na farko sakaranu bin amru bin abd shams wanda ta hada auren wata mata ce ana kiranta khawlatu bintu hakim kamar yadda al-imamu zahabi ya kawo a cikin littafinsa siyar asiyaru min a'la siyar min a'lamun nubala a cikin wannan littafi nasa ya kawo cewa lokacin da na na Khadija Allah ya mata rasuwa manzo Allah ya ji zafi kwarai da gaske saboda rabuwa da wannan masoyiya tasa wacce ta nuna masa kauna kuma ta yi musulunci har ma malamai sun ce ita ce farkon wacce ta fara musulunta ita ce farkon shiga musulunci na na Khadija to shikenan sai Khawlat binti Hakim ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce ya Rasulullah ba na je in nemo maka aure ba ice ka a ina ta ce ga wata baiwa Allah ta yi imani da kai mijinta ya rasu sannan ga ‘yan uwanta suna wulakanta ta ne mata azaba ba ta da gata ice wa kenan ta ce sauda mana sauda tace kuma na hango wata mata biyu ice wacce tace Aisha mana yar abokinka Abubakar ice to shikenan na wakilta kiki je ki nema min aurensu. don haka Khawlatu bintu Hakim kamar yadda Sheikh Shu'aibu Arnaud ya inganta isnadin cewa ta tafi ta je ta nema wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auren Sauda Sauda ta amince ta zama ita ce matan manzon Allah ta biyu kuma ta je ta samu na Abubakar ta ce to abokinka dan uwanka annabinka ya aiko ni in nema masa auren yarka ita to ai dan uwana ne a musulunci kamar ba aure tsakanin iyalai na da nasa ta zo ta gaya manzo Allah ya ce a'a dan uwansa ne ni na musulunci amma zai iya auren yata zan iya auren yarsa da haka aka zo aka gaya na Abubakar ya amince aka aura daura auren mace ta biyu bayan Khadija kenan ita ce na na Aisha ya abubakar siddiq sunan mahaifiyarta ummu ruman sunan mahaifinta abubakar sunanta aisha tana da yan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya tana da yan uwa da suka haɗa uba ɗaya kamar asma'u ya sayyidina abubakar ya uwarta ce wacce suka haɗa uba ɗaya kamar abdurrahman dan sayyidina abubakar dan uwanta ne shaƙiƙi uwarsu ɗaya uban su ɗaya kuma Allah ya ce make ta mahaifiyanta ta musulunta mahaifinta ya musulunta kakanta kakatta, duk sun musulunta domin sunan mahaifiyarsa ne na abubakar arwa sunan mahaifinsa abi kuhafa amma sunansa usman to ya musulunta wannan ita ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta biyu wanda a cikin a cikin wato littafin zadul ma'ad ibnul qayyim yace ba a yi wata mata a tarihi da ta tara ilimin da Na na Aisha ta tara ba babban malama ce ta ruwaito hadisi sama da dubu biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masaniyar waƙoƙi ce na larabawa da adab da tarihi da harkan magani abin da yasa ta san harkan magani kullum tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wasu sun zo duba annabi sallallahu alaihi wasallama bai da lafiya ta ce ya rasulullah da zaka hada kaza da kaza da zai maganin kaza ko kuma shi manzo Allah ya gaya ma wasu cewa ku haɗa kaza da kaza da haka tana ji tana riƙewa sai zama duk wata cuta a lokacin in ana neman maganinta sai a tafi wajen nana Aisha da haka zamu iya cewa likita ce sannan kuma sheikh sheikha ce ma'ana dattijuwar malama ce mu'allima ce ustaziya ce kuma sannan doctorate a lokaci guda kuma malaman adab ce malaman nahau ce malamar fiqhu ce malamar hadisi ce na Aisha to ita ce mata Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta biyu wanda wato ta rasu a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira wato tana kusan shekara sittin da wani abu kenan a duniya ko manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya batta a duniya tana yar shekara goma sha takwas ya aure ta shekara bakwai ko shida ta tare tana da shekara tara da wata hudu ko uku malamai suka ce to ya aka auri yarinya karama haka su dama ka'ida duk waɗanda suke kan gurin da ya fi zafi wato waɗanda suke ƙasashen larabawa da ƙasar sudan da abin da ya fi wajen malaysia da indonesia wanda suke tsakiyar duniya to 'ya'yansu sun fi saurin girma ko yanzu ka je ƙasashen laraba sai a nuna maka wani da gemu da ɗan furfura furfura amma ka ce shekarun ka sai ka ce ishirin da tara ko talatin ba ɗaya sai kuma ka ga mutum gabjeje da shi ya kusan cika guri amma ka ji sa goma sha ko ashirin haka Allah ya ba su jiki da haka mace a lokacin ta wannan shekarun ta riga ta wato ainihin kai wani shekaru masu yawa ba irin namu nan ba kake auna da irin nan ki ce to ai mu nan za mu ga shekara tara wata ma ko wasan ƙasa ba ta gama ba shi yasa duk da hakan ma kuma take gaya mana ta tare da kayan wasanta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da 'yar tsana wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa na Adabuz Zifaf ya kawo cewa idan yarinya mai wasa ce ko mai son wasa ce ko bata gama wasa ba aka yi mata aure to a haɗa ta da kayan wasanta a kai ta gidan miji domin ga na Aisha an kai ta da ‘yar tsanarta ta wasa tana wasa da ‘yar tsana da haka wannan suka ce hujja ne na cewa ba laifi a sai ma yara ‘yar tsana abinda manzon Allah ya hana sa gumaka a gida amma ya tsana da yara za su yi wasa da ita <coughs> babu laifi to a takaice dai kenan saboda suna da yawa sannan ta uku ita ce ko ta hudu ita ce nana hafsa nana hafsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan shekara biyu da wata biyu da yin hijira an kashe mijinta mai suna hunaisu bin Huzafa as-Sahmi a yaƙin Badar ya yi shahada bayan ya yi shahada shine bayan ta gama ta kaba sai sayyidina Umar ya fita nemo mata miji kun ga da miji uba na kwarai yakan nema wa yarsa miji na kwarai ba sai ya jira an zo an ce ana so ba in dai ga akwai na kwarai wani ya gani din amma yana jin tsoro cewa kai ya magana a ce ta a'a ko an bayar ko kaza ko kunya ko tsoro ko wani abu ko faduwar gaba to sai je samu sayyidina wato ainihin abubakar a sayidina usman da farko yace sayidina usman ta hafsa ta gama ta kaba da mijinta ya rasu in kana son ta da aure na baka sai sayidina usman yace masa a'a ni ban shirya yin aure yanzu ba ko kuma ya bashi dan lokaci cewa ba ni lokaci ne shawara bayan ya shawara ya gamu da shi yace ba ni da bukatar yin aure yanzu sai je samu sayidina abubakar yace sayidina abubakar ga ta hafsa sai ce sai ya shiru bai ce e ba bai ce a'a ba bai ce ya yadda ba bai ce bai yadda ba bai ce ya karba ba bai ce bai karba ba wannan magana sai ta fusa ta sayyidina Umar ya zan zo in kawo maka maganan yata ka ce e mana ji daɗi ko ka ce a ji daɗi ashe lokacin da yayi masa shirun nan shi yana da wani sirri ne yana da wata magana ta asiri da ta gudana tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kirawo shi ya ce masa ina so zan auri Hafsa ya Umar to tunda manzo Allah ya gaya masa shi kuma yanzu gashi Umar din ya zo ya ce zai bashi Hafsa in ya ce manzon Allah ai ya ce min yana so kun ga ya faɗi sirrin manzon Allah tun lokaci bai ba in kuma yace yana so to ya nemi aure tare da annabi kuma a ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in dan uwanka yana neman aure to kada ka shiga kai ma ka nema ka jira tukunna sai an gama da shi in an ce ana son sa sai ka haƙura in an ce ba a son sa kai sai ka shigo daga baya to saboda haka ya dan yi jinkiri daga baya manzo Allah ya tura ya aure ta a wajen babanta sayyidina Umar sai da suka gamu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai sayyidina Abubakar yake cewa sayyidina Umar ka ji zafin abin da ne makaran nan ka ce min ga eka ban ce e ba ban ce a'a ba yace wallahi ko ƙara Usman da yace min baya bukata amma kai shirin nan da kai na ji zafi yace to ka ji dalilin yin shirin mun tattauna ni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min yana son yakka zai aura dan haka na ga bai kamata in gaya maka ba tunda shi bai gaya ma ba a lokacin ko bai kamata in ce ba na so ba ta aiwa daga baya shi ya haƙura ni kuma sai na aura daga baya kun ga hikimar kenan da haka hafsa ita ce kadai daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce manzon Allah ya taba saki yana sakinta kuwa mala'ika jibril ya zo daga sama kamar da hadisi shak Albani ya inganta shi sahihi ce Allah yana ka kamar yadda auren Hafsa domin ta kasance mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare kuma Allah ya kaddara ita ce matarka ha'a aljanna da aka yace a dawo da Hafsa ita ce wacce manzo Allah ko da yake an ce so biyu ya taba saki amma ɗayan ba saki bane ɗayan dama ba a daura ba na wannan wata mata da ya shiga gurinta ya ce yana son zai aure ta sai matan annabi suka ce to in ya shigo ki ce a billahi minka shi abin da yake so a faɗa kenan tana faɗa dama mata suka ƙulla mata wannan ƙulleleniyar ga mata ba dama kenan suka ƙulla mata ƙulleleniya saboda haka manzo Allah yana shigowa sai ta ce a billahi minka sai ce ustubi azimin kin nemi tsari da babba ki risku da gida sai isallame ta wasu ce an ɗaura a lokacin wasu ce a'a neman auren ya je to koma dai me ita ce matar dai da aka ce ya sake ta bai zauna tare da ita ba amma a cikin matansa dai guda goma waɗanda i zauna da su wannan ita ce wacce ya taɓa saki sau ɗaya tak kuma nan take Allah ya ce a dawo da ita da haka manzo Allah bai taɓa yin saki ba sai wannan ɗayan to ita ce Hafsa wacce ta rasu a shekara ta arba'in da biyar bayan hijira sai matarsa ta gaba ita ce ta wato biyar kenan ko Zainab bintu Khuzaima Zainab bintu Khuzaima ita ma ta taɓa yin aure kafin manzon Allah ya aure ta dama dai dukkan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun taɓa yin aure kafin ya aure su sai na na Aisha kaɗai, ita ce ya aura tana budurwa amma duk ragowan me ake kiransu zawarawa Shi ne na ɗauka sunan ba daɗi ne ka ce to zawarawa duka ya auro su to da haka ita Zainab bintu Khuzaima wato ita ita ce mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ta biyar sunan mijinta na farko Ubaidatu bin al-Harith bin Abdul Muttalib shine wanda suka yi mubaraza din nan su uku da Hamza da Ali bin Abi Talib da Hamza bin Abdul Muttalib da shi al-Harith Ubaidullah bin Harith bin Abdul Muttalib bayan ya yi shahada sai matarsa ta zamo ga ‘ya'ya ga kuma rashin mai gida, kun ga ta zama abin tausayi, da aka sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aure ta, kuma duka watanta biyu a gidan manzon Allah ta rasu. Da aka matan annabi sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suka rasu yana nan su biyu ne kawai. Daga wannan Zainab bintu Khuzaima sai Khadija, amma duk ragowan ya rasu ya basu. Su ya bari, da aka takwas ya bari, a duniya biyu suka rasu in an haɗa nawa kenan goma da aka matansa goma ne ba tara ba ne sannan sai ta shida ita ce ummu salama ummu salama sunanta hindu bintu umayya nasabata yana tukiya zuwa ga ka'ab bin lu'ayyi mijinta na farko shine abu salama wannan mata in ana kirga masu imani a duniya kaf na mata sai ta shigo a dabi ko a na uku ko na hudu amma ba za ta wuce biyar ba domin ita ce mace ta farko da ta fara yin hijira a duk tarihi saboda Allah ita ta fara tahowa Madina kamar yadda Dr. Akram Ziya Al-Umari ya ka a cikin littafin sana Asiratun Nabawiyya a sahiha yana nan mujalladi biyu Ya ce ita ce matar da ta fara fita saboda Allah ta ƙasarsu. aka ƙwace ɗanta aka kori mijinta amma haka ta kama hanya sama da kilomita ɗari hudu da ‘yan kai ta taho madina saboda Allah haka mace ce mumina saliha mai addini mai son Allah duk wahalhalun da aka sha a maka da na addini da ita aka sha da aka ta gogu a cikin addini rikakkiyar mai addini ce cikakkiyar mumina ce da haka lokacin da mijinta ya shahada Abu Salama aka ji masa rauni aka zo gida ya zo ya cika ta ce ta gama ta kaba tana jiman fata sai ga haɗin bin abi balta ata ya zo yace manzon Allah ya aiko ni yana so zai aure ki ta ce wai wai wai to abin da nauyi gashi na tsufa gani da ‘ya'ya, gani da bala'in kishi, manzon Allah zai iya zama da ni da waɗannan matsaloli guda uku, ga tsufa, ga ‘ya'ya, ga tsananin kishi. Sai ɗansa akwai je gaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da Ummu Salama ta ce, ta ce ita mai tsananin kishi ce kuma tsohuwa ce ita kuma tana da ‘ya'ya, wai za ka aure ta haka in kai ne aka rama kallawa me za ka ce ya ce ka fasa ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce a gaya mata shekarun nata nima ina da su kuma da ma ba sharadi ne aure sai sai ka girma matar ba za ka iya auren mace sa'an ku sa'akka shekarun ku daya za ta iya girmakka za ka iya girmatta duk wannan ba matsala bane a wajen aure in dai akwai soyayya dan ta girme ka da shekara biyar haka shida bakwai goma sha biyar ishirin kaga ko ya yawa ya yawa ko to ta girme ka da shekara biyu ɗaya uku misali zuwa biyar ai ba rikici ko ko a ce shekarun ku ɗaya misali ko kuma a ce ka girme ta da yawa ko kaɗan wannan duk babu matsala a cikin addinin musulunci in dai har an aminta kalas to don haka sai manzo Allah ya ce to shekarun naki nima ina da su don an ce a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ake jin ta girme shi kawai ita ce na na sauda dan ita tsufanta har ya kai tsufa ta doshi irin saba'in din nan da kanta ma ta haƙura ta ce ta ba wa nana Aisha kwananta daga yau a dinga raba kwananta da nana Aisha ma'ana an zo ɗakin nana Aisha sai ai kwanan nana Aisha ai kwanan sauda a ɗakin nana Aisha wato ita biyu ake mata kuma ita ta bata da kanta kenan mutum yana da mata biyu ko mata uku sai ɗaya ta ce ni zan huta wata shida amma kwana na na ba wanci shikenan yanzu ke ba za ki faɗa ba sai a dinga waccan ana zuwa sau biyu ko sau uku ko sau hudu ɗakin ta kafin a zo ɗakin ki sau biyu saboda wata ce ta bada nata ga waccan to ita haka sauda ta yi ta ga ta tsufa ta tsufa ta tsufa tukuf tukuf ta ce na ba wa nana Aisha kwana na nana Aisha ta ce na gode Allah saka miki da alheri shi yasa an ce a duk ƙabayenta. ba ta da kawa da ta kai na na sauda tana yaban na sauda to don haka a ita sai manzo Allah ya ce ƴaƴan naki kuma zan rike su fiye da yadda babansu ya rike su kun ga ya gama mata da matsalolinta guda biyu saura wace matsala matsalar tsananin kishi yace tsananin kishin ki kuma zan roki Allah ya rage shi domin ba kishi ai ba aure in ya tsanani ne kuma yake yin muni yace to zan roki Allah ya rage shi to haka nan manzon Allah ya aure ta kuma suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ainihin wato komawarsa ga Allah kuma ita ce ƙarshen wacce ta rasu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da matan manzo Allah suka rasu suka batta da rai ita ce ta rasu a ƙarshe wato kamar yadda ibnu qayyim da ibnu hazmin kowanne a cikin littafinsa wannan a cikin Jawami sira wannan a cikin zadul ma'ad suka yi dogon bayani akai sannan matarsa ta gaba ita ce Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash wato mijinta na farko sunansa Zaidu bin Harisa. Ita ce wacce Allah ya saukar da aya a cikin suratul Ahzab ya ɗaura mata aure, har tana taƙama tana cewa kowace mace da za a aure ta wajen babanta aka je ya ɗaura aure, amma ni aure na daga sama Allah ya ɗauro shi. ce falan ma qada zaidun min ha watsaran ka ha sai muka aura maka ita kun ga kenan ta samu wannan darajar kuma da ita aka rushe wata al'ada da ake a zamanin jahiliya cewa idan ka tabanni idan ka rike ɗaya girma a hannunka sai ka ce ya zama ɗanka wanda zai ci gadonka ka ci gadonsa har sai ya zama alfarman ɗanka ta hau kansa shi ma yana maka kallon alfarman mahaifi kama wanda ya haife shi to wannan ka'ida ta cutar da mutane a zamanin jahiliya domin sai ya zama kana son yana son ya auri ka yana jin tsoro ka a ce ya auri matar babansa kai kuma kana son ka auri matarsa in ya saki ana kana jin tsoro ka a ce ka auri matar ɗanka kuma gashi ba ɗanka bane rike shi kawai kai girma a hannunka shi yasa lokacin da wata sahabiya ana kiranta a matar abin nan abin nan abi huzaifa ta rike yaro ya girma a hannunta tun yana ɗan kankani sai aya ta sauka aka ce ba ɗanki ba ne tun da biki taɓa shayar da shi ba ko ba ke kika haife shi ba gashi har ya girma ya zama saurayi shi yake mata hidima ita kuma ta tsufa duk ƙarfinta ya ƙare a kan masa tarbiyya har ya zama ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa iya karatun ƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Salim Maula Abi Huzaifa wanda ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari manzon Allah ya ce ku karbi karatun Alƙur'ani daga mutum hudu a cikin su akwai wannan yaron sai ta ce ya rasulallah ga ɗa na rene shi ni na wahala da shi amma ba ni na haife shi ba ko ban shayar da shi ba kuma gashi aya ta sauka an ce ba ɗana bane yanzu ya zan yi wad'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah manzo Allah ya ce je kiki shi nonon ba a makara ba yace ya rasulallah saurayi ne fa yana da gemu yace hakan zaki shi nonon to aka je aka ba saurayi matashi hafizin qur'ani nono ya kama ya sha kissa tana na cikin motsa malikin tana na cikin sahihul bukhari saboda wannan ai na larura ne an yi haka ne don a ba da dama ya zama ɗanta na shayarwa shi yasa wasu malamai suke gina fatawar rada'atul kabir shayar da babban mutum yana iya mai da wacce ta shayar da shi mahaifiyarsa ta shayarwa aka ce a'a sai ga irin wanda abin ya faru a kansa yadda ya faru ga Salim Maula Abi Huzaifa kamar yadda shekul Islam ibnu taimiya ya rinjayar da wannan a cikin fatawa ɗinsa to sai kuma wato wannan ita ce kuma farkon wacce ta fara rasuwa bayan manzon Allah da fatan kuna riƙewa inda za a tambaye ku wace ce ta fara rasuwa a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana da rai ta ce na na Khadija wace ce ta biyu Zainab bintu Khuzaima bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wace ce ta fara rasuwa a cikin matansa sai ku ce Zainab bintu Jahash kenan a cikin matan manzo Allah Zainab guda biyu ce Zainab bintu Khuzaima da Zainab bintu Jahash to bintu Jahash din ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake gaya matansa yana da rai yace in na rasu wacce za ta fara bi na a cikin ku wacce ta fi ku tsawon hannu da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya, ya, wafati sai suka zo suna haɗa hannunsu wace ce ta fi mu dogon hannu sai suka ga Zainab ta rasu sai na Aisha ta ce na gano ba wai tsawon hannu ake nufi ba wacce ta fi kyauta duk cikin matan annabi ba mai kyautarta ita ake kiranta ummu masaki saboda takan yi saƙa takan yi wato ta siyo kaba ta yi saƙa ta siyo ulu ta yi saƙa ta siyar ta rabawa talakawa kuɗin kullun ɗakin ta cike yake Zainab bani da lafiya ina neman taimakon magani ta ce na yi tarin banki bari in fasa in baki Zainab mijina bai bani abinci ba ki zo ki karɓi kwano kaza kullun a cikin kyauta take Zainab da haka shine tsawon hannun nata da annabi yake nufi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka ita ce farkon wacce ta fara rasuwa bayan rasuwarsa ƙarshen wacce ta rasu kuma a cikin matansa gaba ɗaya ita ce ummu salama farkon wacce ta fara rasuwa bayan wafatinsa ita ce a ah, zainab bintu jahash sai matarsa ta gaba ita ce Juwaira wacce ake kiranta Juwairiya bintul Harith bin Abi Dirar mijinta na farko sunansa Abdullahi bin Jahad bin Jahash al-Asadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ya aure ta kuma tana cikin matansa muminai waɗanda ɗakin su ya zamo makaranta na fatawa da ilimi ko su su ma fatawa in suna da ilimin ko kuma su karɓi fatawa su ajiye idan manzo Allah ya dawo ya fatawa in mace ta zo sai a bata amsa sannan ita ma ta rasu shekara ta hamsin da shida bayan hijira sannan sai ummu habiba ummu habiba yar abu sufiyan ce abu sufiyan kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ake gwabzawa shine kusan za a ce sarkin maka ko jagoran rundunar yaƙi da manzon Allah amma kuma ga manzon Allah yana auren yarsa ita ma sunan mijinta na farko Ubaidullahi bin Jahash ita kuma sunanta na asali Hindu wasu suka ce a sunanta Ramlatu wasu suka ce sunanta Hindu amma dai alkunyarta ta shine Ummu Habiba to da suka yi hijira da mijinta suka koma Habasha an ce mijin rasuwa wasu kuma ruwayoyin a cikin siyar min alamun nubala na al Zahabi ya ce riddaye ya koma Kirista shikenan sai aure ya rabu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari ga umma Habiba can a ƙasar Habasha ba ta da kowa mijinta da suka yi hijira ko dai ya mutu a wata ruwa ko ya yi ridda saboda haka sai manzo Allah ya aika wa sarkin Habasha cewa ka wakilce ni ka karɓan min aurenta sarkin Habasha ne ya biya sadaki an ce dinare ɗari hudu wato kusan miliyan biyu da wani abu ga sadakin da yawa saboda sarki ne zai biya ma sadaki ina ruwanka saboda haka ya biya wannan sadakin kuɗi da yawa kuma aka ɗaura aurenta aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita dan uwanta shine Muawiya mahaifinta kuma shine Abu Sufyan sarkin Makka wanda lokacin da aka yi sulhu ya kawo ziyara Madina ya zo ya ga yarsa da ya zo zai zauna a kan shimfiɗar manzan Allah buzun manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ta janye buzun sai ce ke ‘yata, ya zan kawo miki ziyara zan zauna a kan abin zama ki janye abin zaman, ni ne na fi ƙarfin abin zaman ko abin zaman ne ya fi ƙarfina, ta ce abin zaman nan ya fi ƙarfinka. saboda mazaunin manzan Allah ne kai ko baka musulunta ba da haka ba zan bar wanda ba musulmi ba ya zauna a kan shimfiɗar manzan Allah Wata kunga irin ƙaunar da matan annabi suke masa da irin imani da suka yi da shi tana ga babanta mahaifi amma ba za ta bar shi ya zauna a kan tabarman manzan Allah ba tabarman manzan Allah ta fi shi in ji ta wannan duk kafin ya musulunta ne sannan matarsa ta gaba ita ce safiya ita ma ah, ramla ɗin ta rasu shekara ta arba'in da hudu bayan hijira sai matarsa ta kusa da ƙarshe ta ce safiya bintu huyayi bin akhtab bin abin nadir ita wannan asalinta ba yahudiya ce kuma nasabarta tana tikewa zuwa ga annabi yaqub shi yasa sun taɓa yin kace na ce ba za mu ce faɗa ba da ita da nana aisha sai nana aisha ta ce tafi can ba yahudiya kawai sai ta zauna tana ta kuka tana ta sharɓa kuka manzo Allah ya dawo ya ce lafiya ta ce mataka ce take min ba yahudiya ta ce a'a ce ke ba ba yahudiya ba ce ke jinin annabi ishaqa ce ke zuriyar annabin Allah ce duk wanda ya kara taɓa kike ce ni yar zuriyar annabi yaqubu ne dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim saboda da haka da haka aka bata kariya kuma an ce duk matan annabi ba mai kyanta ko ba wanda ya fita iya abinci dan rana duk da tayi abinci manzo Allah sai ya cinye tas ya sude kwanan da haka mata suna kishi kuma su ga an ci nasu rabi an cinye na wata an suɗe kwano akwai ranar da ta sa aka yi abinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin Nana Aisha ce a kai masa can manzan Allah an kawo masa abincin ya sa hannu zai karɓa sai Nana Aisha ta yi bal da kwanan abincin ya ɓare wato ainihin kwanan ya fashe manzan Allah ya tashi yana kallon ɗan saƙo ɗin yana dariya yana cewa Anas babakka tana da kishi Anas babakku tana da kishi yana dariya ya ce kin fasa mata kwano sai ki biya ta kwananta ta ce an ji za a biya ta kwanan ba dai an barar da abincin ba shi ne hafiz ibn hajar ne a cikin a cikin littafinsa na bulugul maram ya kawo a cikin babun biya ya ce alƙas'atu bil ƙas'ati ma'ana wacce ta fasa kwanan wata sai ta biya ta kwananta amma kishin zubar da abinci manzo Allah bai ce komai akai ba to ita ce wannan eh an ba su lasin din da haka sunan mijinta na farko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure ta sunansa Kinanatu bin Abil Aqiq Haqiq shine mijinta na farko da haka ita ma bazawara ce wani ne ya wai an baku lasisin kishi nace an ba ku din kishi ai mu wanda ba ma so wanda za a je gidan bokaye a ce to boka wance fa na ga mijinmu ya fi kallanta ya fi saka mata fuska in ya shiga ɗakinta suna murmushi suna dariya hankalinsu a kwance ni kuwa ya shigo ɗakina sai ya turɓune sai ya ɓata rai sai ya sha kunu in na abinci sai ya loma ɗaya to ki kalli kanki mana ta yi ke wata dukununiya ce ta yi ke wata ƙazamiya ce ta yi ke wata ballagaza ce wato ba kya gyara jikinki baki iya magana ba baki iya abinci ba baki iya tsafta ba baki iya kwalliya ba baki iya murmushi ba baki iya kallo ba ba abin da kika iya to dan Allah ki gaya min gaskiya tsakaninki da Allah duk mutumin da yake da abu biyu ko uku ɗaya mai kyau mai mai mai gaskiya ɗaya makareci ɗaya ya iya abinci ɗaya bai iya ba ɗaya ya iya magana ɗaya bai iya ba ɗaya ta iya wato ainihin kallo ma wannan bata iya ba wannan tana da tsafta wannan kazamiya ce wannan tana da kwalliya wannan yar dukununiya ce don Allah ku gaya min gaskiya ina zuciyar mutum za ta fi karkata inda aka fi tsafta ko inda aka fi ƙazanta tsafta saboda haka sai ki duba kanki tukunna to amma zuwa gidan boka shine hatsari matar da ta buɗe wa kanta zuwa gidan boka matakin farko shine sai ta yi kwana arba'in tana sallah Allah bai karɓa ba. In ta yi nisa kuma ta fara aiki da bokancin, to ta yi ridda ta zama kafira. Kuncinta kawai ta mutu a kai ta makabartan arna abin ne ta. Man a ata kahinan au arrafan ka fara kafara bima unzila ala Muhammadin. Shi ne matakin ƙarshe kenan. Matakin farko kuma man a ta kahinan au arrafan lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Wanda ya je gidan boka ya masa tambaya fasa alahu wa lam kenan zai kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙarshe ita ce maimuna bintul harith ita ce matar karshe da manzon Allah ya aura kuma mijinta na farko sunansa rahmu bin abdul uzza bayan rabuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma ta rasu a shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira ita tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya khadija aisha sauda hafsa sannan zainab bintu khuzaima ummu salama zainab bintu jahaj juwairiya ummu habiba safiya da maimuna wannan su ne mata guda tara ko goma in an ɗauke khadija tunda ita ita kaɗai ta zauna tara da suka zauna tare kuma muka ce ɗaya ce a cikin taran nan tara su kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Khadija duk ragowan ya bar a duniya su ne matansa a duniya su ne matansa a lahira don haka Allah ya saukar da aya yace wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku auri matansa bayan rasuwarsa kenan har bayan rasuwarsa sunansu me sunansu matansa domin da mace ba matarka ce bayan rasuwarka to za ta yi idda ko za ta yi takaba ta wata hudu da kwana goma amma su ba su yi takaba ba ba wanda ya rawaito sun yi takaba don haka matansa ne a duniya matansa ne a lahira shi yasa Allah ce ka aure su bayan wucewarsa kun ga su ma ai sun yi hakuri. kamar yanzu musamman dai Aisha ai ta fi kowa hakuri. a ce shekara ki sha takwas mijinki rasu ya baki hakki shekara sittin da wani abu biki aure ba kina jiran sai kin rasu kin samu mijinki a aljanna ba karaman jaraba Allah ya musu ba kuma suka ci jarabawan kuma Allah ya musanya musu da aljanna matansa a duniya matansa a aljanna to waɗannan su ne a takaice matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunsa guda hudu na ɗaya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jami'a ce kowace a cikin matan nan duk da yake ba gidansu ɗaya ba in an ce gida gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya bane ko ce gidan su tarin ko ce gidanta daban ne su can ɗaki kowane ɗaki ɓangarensa daban ana kiransa gida ko da kwa katanga ta kewaye shi amma ko ce ɓangarenta daban sunansa gida don haka malamai suke cewa haɗa mata a guri ɗaya ma izininsu ake nema domin ƙa'ida inda mutum yana da arziki ko da yake mu talauci ne ma da abin da yake jawowa dole a haɗa su ɗin amma inda hali an fi so kowace a yi mata ɓangarenta daban ban ɗakinta daban ɗakinta daban tsakar gidanta daban in fa mutum yana da hali in ko ba hali sai irin wannan da ake yi ana kallo juna ko ba haka ake ba yanzu ana kallo juna to shine abu na farko gidan manzo Allah gidan ilimi ne sannan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan tarbiyya ne duk mutumin da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli yadda yake rayuwa da iyalansa zai koyi tarbiyya daga nan za a gane haƙƙin mace da yadda ake bata haƙƙinta da kuma shi kansa haƙƙin mai gida don haka gidan manzo Allah gidan koyon tarbiyya ne bayan gidan koyon ilimi sannan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidan koyan mu'amala ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kowa iya mu'amala Anas ɗan Malik yace shekara ta goma ina yau manzon Allah hidima amma bai taba ce min dan me kai kaza ko dan me ka bar kaza ba sallallahu alaihi wa sallama in ya in ya taran nayi shikenan in ban yi ba shi sai da kansa haka na ta ce muna murna manzon Allah ya shigo muna kuma damuwa idan ya fita su kuma sahabbai suka ce muna yin murna idan ya fito muna damuwa idan ya shiga ma'ana shigarsa gida ilimi ne ga matansa fitowarsa kuma ilimi ne ga sahabbansa da haka kowa suna karɓe ne ake in ya shiga mata na murna in ya fito sahabbai na murna kun ga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa hali mai kyau nana Aisha ta faɗa mana a cikin sahihul Bukhari ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shigo gida yana yi ma iyalansa hidima yana yi wa iyalansa hidima kana fi mihinata ahlihi ma'ana yakan taya matansa girki yakan taya su kaɗa miya ya taya su yin abinci ya taya su wanki ya taya su shara duk wani abu da ake a gida sai ya shiga a yi tare da shi wanda gaskiya mafi yawan masu gida ba ma yi kuma su ma basu saba ana yi din ba dan haka alhamdulillah mun huta ke eh, da ka shigo sai ka tafi inda zaka zaura ka je ka huta kai ma kai naka aikin a waje ka gaji ko ita kuma sai ta yi aikin gida kaga an raba kenan kai ka sha wahala a waje ita ta sha wahala a gida to amma ba laifi a dinga taya juna ayyuka din in za a iya inda lokaci wannan shine karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kikkiawar mu'amala sannan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madubi ne na yadda ake rayuwa tun daga farkon ta har ƙarshe manzo Allah ya aura ya nuna maka yadda ake aure ya aurar ya nuna maka yadda ake aurarwa ya siya ya nuna maka yadda ake siya ya siyar ya nuna maka yadda ake siyarwa saboda haka duk abin da mutum zai yi wajibi ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine nagarta shine hanyar tsira abu na ƙarshe an gano daga mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa waɗannan abubuwa cewa haƙƙin ciyarwa da shayarwa da gurin kwana ya hau kan miji miji wajibi ne ci da matarsa shayar da ita ya tufatar da ita duk wannan haƙƙinsa ne sannan haƙƙin miji ne ba da sadaki kuɗi ko kadara kuɗi hannu ko bashi haƙƙin ciyarwa sau uku gwargwadon iko haƙƙin shayarwa tsaftataccen ruwan sha ruwan wanki da ruwan sha da kuma na mu'amala haƙƙin gurin kwana mai aminci da da da da, sha, da kuma tsaro haƙƙi ne akan miji haƙƙin tufatarwa aƙalla kala uku ko fiye da haka haƙƙin kayan kwalliya kamar man shafawa turare kayan ƙunshi a sarƙa manduwa awarwaro zobe takalmi duk wannan haƙƙi ne akan miji ya kama matarsa haƙƙin kayan tsafta kamar sabulu don wanka omo don wanki a makilin na goge baki da brush da sauran kayan tsafta wajibi ne akan miji haƙƙin kula da lafiyarta da ɗaukan nauyinta a lokacin da ba ta da lafiya haƙƙi ne akan miji haƙƙin saduwa ta aure haƙƙin kyakkyawar mu'amala da zamantakewa ta yau da kullum tanadin kayan bukatu na gida kamar kayan kicin kayan da ake amfani da su su tukunya su risho su botiki duk ba mace ce za ta sayi wannan ba yanzu amma mutum sai jira sai an kata da botiki sai an babanta ne zai siyo masa risho din da zai yi girki babansa ne zai siyo mata botiki babanta ne zai siyo masa eh, hatta kwanukan da zai ci abinci wannan ba haƙƙin ainihin mace bane mai gida dishi zai tanadi wannan da haka in ba botiki a gaya masa in babu a babu risho a gaya masa in ba fitila kwai a gaya masa duk kayan gida haƙƙin miji ne na mu'amala sai dai abin da ya shafe ta kayan ɗakin wannan nata ne in kuna zaune nata ne in kun rabu ta kwashe kayanta sannan tanadin a kayan bukatu na gida waɗanda muka bayani kamar tukunya kamar rusho kamar fitila da sauran kayayyaki duk wannan yana kan miji sannan mutunta mace tausaya mata faranta mata rai girmama ta faɗa mata maganganu masu taushi sakin jiki da ita girmama iyayenta da danginta haƙƙin neman ilimi ba ta haƙƙin fita don buƙata in ta taso kamar zuwa asibiti gaishe da mahaifinta da sauran irin waɗannan to wasu mata sukan ce Allah ya jarabce su da miji ko ƙazami ko miji mugu ko miji azzalimi ko miji mafaɗaci ko marowaci ko miji mai ganin kyashi ko mai yawan tafiya wanda ba zaman gida ko kuma wanda yake nacewa a cikin gida ba zuwa ko ina ko miji mai kuɗi marowaci ko miji sakarai ko miji shiru shiru ko mai duka ko mai sakaci da addini ko miji mai mugun bacci ko miji mai girman kai ko miji solo shi ba zai ce a yi ba ba zai ce a bari ba in an yi daidai ba a yi daidai ba duk ɗaya ne a gurinsa to duk wannan mata sukan kawo cewa Allah jarabce su da irin wannan mijin to a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama za a fahimci duk manzo Allah ba shi da wannan ba mai duka bane bai taba dukan mace ba bai taba zagi ba bai taba cin mutuncin wata ba In yana son ke zauna da ke in ba son ke rabu da ke amma ba cin mutunci ba duka ba wulakanci ba tozartawa ba ba waɗannan duka babu sannan wasu kan ce Allah ya ba su miji mai haƙuri ko mai ilimi ko mai gaskiya ko mai amana ko mai nagarta ko mai juriya ko mai shiru-shiru ko miji mai kwalliya ko miji mai sakin fuska ko mai yawan wasa ko mai tsananin sha'awa kowace kan ce ga irin mijinta wanda ma wannan kissa ta zo cewa mata sun taɓa yin taro a kan mazansu don kowace ta faɗa abin da mijinta yake yi to in rabuwa ta kama haƙƙin rabuwa idan rabuwa ta faru tsakanin miji da mata haƙƙin ciyarwa da shayarwa da gurin kwana har zuwa ƙare idda sai idan an ji tsoron faruwar wani abu sai a kai mata kayan gida haƙƙin kuɗi da ake ba wacce aka saka wanda ake kira tamattu'i sannan sakin sunna cikin tsarki wanda babu saduwa kuma kada a saki mace cikin jini ko saki uku a kalma ɗaya ko a haɗa da cin mutunci idan an sake ta da ciki za a ci gaba da ciyar da ita har ta haihu sana ɗauki hidimar haihuwa sannan ba za ta shayar da ɗan ba sai an yi tsada wanda ba a yi ana haihuwa ɗauki jaririnsa ki kai masa nawa za ka bani dubu ashirin ko talatin in shayar da shi shekara biyu in ba ka da kuɗi rike ɗanka mata ba su san wannan ba akwai amma akwai a cikin suratu suratu talaq Allah ya ce su shayar da shi ku biya su tunda kun rabu da su yanzu kuma nonon da za a sha ai abinci take bukata ta ci jikinta ake sha jininta ne Allah yake mai da shi nonon ɗanta yake zuka wajibi ku yi tsada ka biya ta mai da shari'a ta ce sannan kada a dinka yin gaggawar saki kamar da wasu suke yi har sai duk an bi matakai da shari'a ta bayar ba su ci nasara ba sannan a yi tunani daga baya kafin a yi saki na abin da zai biyo baya wannan shine abin da manzon Allah ya koyar cewa matarka kada ta bata ma rai nan da nan tafi gidanku na sake ki saki daya saki biyu saki uku ka zo kai nadama ta yi nadama a zo kuma shirin ya kewa. ko a rufe juna da duka manzo Allah ba da matakai kuma ka zauna ka yi tunani alherin ta yafi yawa ko sharrin ta ko sun yi daidai shin matan nan ba ita ce take yin hidima ba ba ita ce take ma tsaro a gida ba ba ita take kula da yara ba ba ita take tarar bakin ka ba ba ita take maka kaza take kaza take kaza take kaza ba duk ka manta shikenan dan abu ya faru kwaya daya sai ka ci mutuncinta ka wulakanta ta ka tozarta ta wannan musulunci bai karba ba kuma a dinga auna ayyukan mace da da take yi na alheri sannan a kwatanta shi da wanda take na kuskure a yi hukunci akan haka ga abin da ya fi yawa sannan ka tuna cewa zamanta a gida kamar tsaro ne ga gidan da dukiyarka idan mai gadi zaka ka ɗauko nawa za dinga bashi a wata ka tuna ita take yi maka girki kuma ta sarrafa shi ka kawo kayan girki ta sarrafa shi in kuku za ka ɗauko nawa za ka ba shi? ka tuna da share-share da take yi da wanke-wanke da share gida da tsaftace shi in ma'aikaci za ka ɗauko nawa za ka bashi hatta ma a zo gida a bada saƙo a aje ma in ba ka da mata ba sai dai a jefa mata taga ko a aje sai ka dawo ba in wani za ka ɗauka ake dinga ma wannan nawa za ka biya shi kenan mata suna haƙuri suna juriya ya kamata a mutunta su su ma su mutunta mazajensu wannan shine abin da zaman manzon Allah da matansa ya karatar da mu a takaice haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana bin gaskiya da aiki da ita Allah ya wa matanmu albarka ya ba su haƙurin zama da mu Allah ya mana albarka ya ba mu haƙurin zama da su Allah subhanahu wata'ala ya ƙara danƙon soyayya da zamantakewa a tsakanin ma'aurata wanda ba su yi auren ba kuma Allah ya zaɓa musu mazajen da suka dace mazan ma Allah ya zaɓa musu matan da suka dace Allah ya saukar da albarka a kanmu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu